Kai kai kai, yi aniya mana, tsayanan fa kaka matsa. la'ila ina ta yi kuma. Ina fatan dai ba kwana take yi ba kamar yadda ta saba. Ramu, Ramu, Ramu! Allah, waye ki kwala mini kira a wannan lokacin? Haba Ramu, me kike yi cikin ɗaki? Ga ɗanki nan shi kaɗai cikin hilin gida, kaɗan yayi saura ya hwaɗa cin rijiya. Ni? Subhanallahi. <laughs> Habibu, Habibu, ina ma yake, na shiga uku. Dan ga gashi nan kusa. To, kai Allah na gode muka. Allah ɗaya san abin da zai faru, inda ban toba a daidai wannan lokaci. Na gane shi kusa ga rijiya, yana neman kamo abin wasan shi da ya hwaɗi can sama. Ha? Ai da sai ya hwaɗi ciki, kuma iya ya hwaɗa ciki wallahi ba kusa ne. Hmm, ni Allah, da na rasa ɗana, da me zan ce ma uban in ya zo. Yanzu dai Allah ya sa an yi sa'a, babu abin da ya same shi. Amma ga hannu, ba ni iya ganewa. Ya zaki ki bar ɗanki, ɗan ƙaramin yaro kamar Habibu yana wasa shi kaɗai cikin hilin gida. Ha? Kuma kin sani sarai da wannan rijiyar a buɗe take ba a rohe ba. Ai wannan hatsari ne gare ku a cikin gidan nan da baki sani ba. Hmm. Bari Ami, wallahi kin san da kwance ho muke tare kamun barci ya ɗoke ni. Kuma kullum tare muke barcin rana. Kuma in ba yau ba ma bai zuwa can wurin kuma zancen rijiya da kike kullum ina jan hankalin ɗan aikin nan ya ringa rihe idan ya gama ba ma itace ruwa. Ban ce a baki na da gaskiya, amma ya kamata ki kara mai da hankali. Ki zan kula da kanki da rihe wannan rijiyar in aka kare komi da ake yi da ita ke ya kamata ki zan lura da ruheta Kuma ma, ban ma san da me yasa kuke rike da rijiya cikin gida ba cikin wannan zamanin da ko ina ga famfo kuma kuma ga ku da famfo cikin gida hmm, baban habibu wallahi in na mishi zancen a kashe wannan rijiyar sai ka mun zancen wai shi'a zai yi wani furaji da ita haba abu ne mai kyau amma kafin nan ya kamata ya tambayi manyan masana su ya kamata su gaya mishi bisa kan yadda abubuwan da ya kamata a girmama kahin a yi wannan forage ɗin. Kahin nan kuma ya kamata ku kare wannan rijiyar a rihe ta da wani raga ko da wani abu kahin ma a buɗe a samu a yi forage ɗin har ma saboda yara. Hmm. ya ce mini ya yi hira da su na san nan gaba za su zo su yi aikinsu. To hakan ya yi kyau amma ya kamata ki kara mai da hankali ki zan kula da yaron nan ka a ƙare wannan aikin forage. Ke bari ba yaron bari jiyan ma da kaina ni zan ringa kula da ita kahin su tashi gina forage kin gana shi. To madalla jiga shi ni har na mamance abin da ya kani gidanki. Kai ba dole ba. Hmm, wallahi na gode miki da ke dai da kika zo. Allah ya sa kika zo gidan nan da yaya zan yi.